الحمد لله الذي أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحاكم المقسط وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قضى بالقسط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تولوا أمر الأمة بعده فحكموا بالقسط وعلى من ساروا على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله لقد اهتم الإسلام بشأن المجتمع المسلم ووضع الأسس والقواعد لبناء هذا المجتمع وسعى في تحقيق استقراره وثباته واستمرار أمنه ليعيش الناس في طمأنينة وقلب حاضر ومن أعظم تلك الأسس التي يقوم عليها بناء مجتمع قوي متماسك متعاون طاعة ولي الأمر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأولو الأمر في الآية قيل هم الأمراء والولاة وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى وقد جاء الأمر بذلك في السنة فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وقال أبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله متفق عليه أيها الإخوة إن مما يساعد على حفظ هذا الأصل وصيانته توقير ولي الأمر وإجلاله والحذر التام من كل ما يفضي إلى الانتقاص من, من قدره والحط من شأنه والتأليب عليه والتأليب عليه فقال إن كل هذا ليس من خلق الإسلام روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع فهذه الأحاديث أيها الإخوة اشتملت على بيان حقوق الراعي على رعيته ومن أبرز هذه الحقوق أولا السمع والطاعة في المعروف إذ بذلك يكون المجتمع متوائما مع الحكام متسكا بعيدا عن الفتن والاضطرابات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة رواه البخاري ثانيا تبجيلهم وإكرامهم وحفظ كرامتهم فاحترامهم وتوقيرهم يؤدي لانتشار المحبة والتراحم بين الرائي والرعية ويقطأ أسباب النزاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام, وإكرام ذي السلطان المكسب رواه أبو داود وحسنه الألباني ثالثا النصيحة لهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ولكن يجب الاعتناء بآداب نصيحة ولاة الأمور قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة وأما مخالفته فيما ليس من ضرورات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف وموضع الوعظ وغير ذلك فليس من باب النصيحة في شيء ولا تغتر بمن يفعل ذلك فإنه خلاف ما كان عليه السلف المقتدى بهم رابعا الدعاء لهم وعدم الخروج عليهم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعو, ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يؤمروا ما لم يؤمروا بمعصية وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا شاما ويمنا فكان من مذهبهم ولا نرى الخروج على الأئمة ونسمع ونطيع لمن والله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة خامسا التعاون معهم وتعليف القلوب والصبر على ما قد يقع منهم من جور يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه رواه البخاري فعلينا يا عباد الله أن نستمسك بهذا الأصل العظيم ونقتدي بسلف الأمة إذ به يسد باب التنازع إذ به يسد باب التنازع والشقاق وتأتلف القلوب وتدفأ نار الفتنة وتدرأ الشرور وتعمر الديار وتحفظ الحوزة ويكثر الخير ويؤم الأمن وينتشر السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر, وأولي الأمر من المسلمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المرسلين ورحمه للعالمين اما بعد ايها الاخوه ان من اسباب كثير من الاضطرابات والفتن التي تعج في كثير من المجتمعات اليوم الانانيه وعدم اداء الواجبات قبل البحث عن الحقوق وتقديم وتقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة bayan haka yan uwa musulmi godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya saukar da littafi wanda ya saukar da ma'auni domin mutane su tsaya da yin adalci kuma muna shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki wanda yake shine mai hukunci kuma hukunci na adalci wa muna shaida ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bawan ne kuma annabin ne shine wanda ya hukunci da adalci kuma sallama da salati gare shi da sahabbansa waɗanda suka jibinci shugabancin al'umma bayansa kuma suka yi hukunci mai adalci da kuma duk wanda suka biyo bayansu har zuwa tashin alkiyama bayan haka 'yan uwa musulmi wannan hudu ba tamu ta yi tsokaci ne akan wato muhimmancin biyayya da kuma girmamawa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura musu haƙƙin su jagorance mu musamman addinin musulunci ya ba da muhimmanci kwarai da gaske domin ya kafa wasu ginshiƙai masu ƙarfi da wasu dokoki ba don komai ba sai don al'umma ta tsayu sai don al'umma ta samu zaman lafiya ta samu aminci mutane su yi rayuwa cikin nutsuwa su bauta ma Allah cikin kwanciyar hankali yana daga cikin waɗannan ginshiƙai da dokoki da Allah maɗaukakin sarki ya sanya shine biyayya ga shugabanni. so da yawa al'ummanmu in an yi magana a kan irin wannan babi sukan gan cewa wanda kawai za a mushi biyayya shugaba sai wanda shari'a ce ta tsayar da shi to in haka ne kenan ba mu da shugaba in haka ne kuma muna zama karazu ba ne kawai ai duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya jibinta mushi al'amarinku ta kowace irin hanya ce to shugaba ne a gare ku shugaba ne a gare ku duk da yake shugabancin musulunci shi ke gaba da komai amma yau da allah maɗaukakin sarki zai sa a samu wani ya yi ƙwace ya zama shugaba to biyayya shi ta zama tilas a kanku matukar bai umarce ku da saɓan allah ba shi yasa wannan babi babi ne mai girma kwarai da gaske kuma ana shiga cikin rudani musamman a irin wannan zamani da kafafen yada labarai da zauruna na sadarwa suka yawaita ana ganin abubuwan da suke faruwa a wasu ƙasashe sai a yi ƙoƙarin ɗauka da aiki da su a ƙasashenmu na musulmi wanda kuma ya ci karo da karantarwa ta musulunci don haka shugaba a musulunci shugaba ne daga cikin ayoyi da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da biyayya ga shugaba wacce ita ce jigo a wannan babi shine aya ta tara cikin suratun nisa Allah maɗaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzansa sannan kuma ga masu jibintan al'amuran wannan kalma ce dunkulalliya wasu suka ce abin nufi da masu jibintan al'amuranku su ne shugabanni da kuma jagorori wasu kuma suka ce a'a abin nufi su ne malamai da kuma jagorori cikin addini wasu ma suka ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wasu kuma suka ce a'a abubakar da umar kawai ake nufi a wannan aya to amma dai zance da ya fi ƙarfi wanda shi shugaban masu tafsiri ibnu jarir tabari ya rinjayar shine wato abin nufi shugabanni da waɗanda suke jagorancin al'amuran musulmi kuma a kowane lokaci aka same su a kowane zamani hadithai masu yawa sun zo cikin wato sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ƙarfafawa suke nunin lallai biyayya ga shugaba abu ne wanda yake na tilas ba na zaɓi ba abu ne na tilas bal har ta kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna ko da shugaban nan ya dake ka ya kwace ma wani abu naka to matukar bai hane ka da yin sallah ba bai umarce ka da saban Allah ba to biyayyarka a gare shi ta zama tilas daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya zama tilas ga mutum musulmi ya saurara yayi biyayya cikin abin da yake so da wanda ma baya so ma'ana abin da ya ma daɗi ta ɓangaren shugabanka da wanda baka ji daɗinsa ba to dole ne ka saurara ka yi biyayya ko da daɗi ko ba daɗi ce sai dai in an umarce ku da saɓan Allah idan da shugabanni za su fito su ce kwata-kwata a rufe masallatai a daina sallar jima'a sai mu ce to wannan ba zai yiwu ba a nan saɓo ne na Allah domin sallar jima'a wata sha'ira ce daga cikin sha'air na addinin musulunci to idan aka ce a daina wannan kaga an dakatar da addinin musulunci kenan ko a ce gaba ɗaya a rufe masallatai a daina sallah kwata-kwata a cikinsu an kashe an sa doka ta hana sallah to a nan falasam a wala ba sauraro ba biyayya Haka nan hadisin ubba da ɗan sami ɗaya daga cikin mutanen da suka yi wato mubaya'a ta bai'atul aqaba ya ce mun yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan sauraro da biyayya cikin wato kuzarinmu da kuma rashin jin daɗinmu da cikin wahalarmu da cikin rauninmu haka nan ma wa atharatan alaina da lokacin da za a zo ma muna ji muna gani mun cancanci a ba mu wani abu sai a hana mu sai a ba wasu mu a fifita su a kanmu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har a haka din shine mubaya'ar da muka yi kuma ya ce kada mu kuskura mu yi jayayya da waɗanda suke masu shugabanci ne a cikin shugabancinsu da haka baka jayayya da shugaba kuma shugabanci idan ana magana ku daina kallon shugabanci na can kololuwa shugabanci tun daga gida har zuwa sama shugabanci ne don haka wanda yake gida shugaba ne wanda yake masallaci limami a masallaci shugabanka ne wanda yake kansila a ward ɗinka shugabanka ne dole ka masa wannan biyayya da domin Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura shi a kanka ba ka so ila ta yiwu an ɗaura shi zaɓen shi aka yi kawai aka bashi ba ka san shi to amma haka za ka yi biyayya ɗin nan matuƙar bai umarni da saɓan Allah ba kuma musamman ma a ce ya haɗa da haka cewa shi mutum ne musulmi to wannan musuluncin yana ƙara masa wani ƙarfi na biyayya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin ummu salama radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa za a samu wasu shugabanni za ku dinga ganin suna yin wasu abubuwa masu kyau kuma za ku dinga ganin abubuwa marasa kyau a tare da su ce to duk wanda ya ga abu maras kyau a tare da su to in ya kubuta ya ƙi aikata wannan abin ya kau da kansa ya ƙyamaci abin to wannan ya kubuta wanda haka nan kuma ya kore ya ƙi abin to wannan ya tsira amma wanda ya ga abin ba daidai ba ne kuma ya ƙarfafa su a kai ya sake yi musu biyayya a kan wannan abin da yake na ɓarna ne to wannan shine Allah zai kama shi da laifi da haka ire-iren waɗannan hadisan suna nan da yawa musamman shi imamu muslim a cikin littafinsa na sahih kitabul imara ya fitar da ire-iren waɗannan hadisan da yawa na abin da ya shafi muhimmancin biyayya ga shugaba domin a duk lokacin da aka ce an saba ma shugaba to al'amari yana watsewa ne baya taba zama daidai komi rashin wato eh, tsarin wannan shugaba din da rashin adalcinsa ai an samu shugabanni a cikin jagoranci na musulunci wanda aka tuhume su da wani abu amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su ba su taba fitowa sun ce ayi fito na fito da su ba kuma ana iya samun shugaba kai kafi fi shi cancantan duk siffofin da ake so a shugabanci amma ya zama shi ya zama shugaba a kanka domin waɗanda suka zo suka yi shugabanci bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacinsu ai ba su kai sahabbai ba amma haka sahabban nan suka musu biyayya saboda me saboda su tsare wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni akai da haka a takaice daga cikin abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki ya ɗaura mana na shugabanci na su ne a kanmu wanda in sha Allah a hudu ba ta gaba su ma za mu koma gefensu haƙƙinmu a kansu yanzu mun fara da nasu ne don shi ya fi girma daga cikin manya-manyan haƙoƙinsu a kanmu shi ne sauraro da biyayya kamar yadda ya gabata cikin hadithi cewa haƙƙi ne a kan musulmi wato ya yi biyayya cikin abin da ya masa daɗi da abin da bai masa daɗi ba matuƙar ba a umarce shi da saɓan Allah ba to wannan umarni kawai ka ɗauka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka na biyu wajibi ne mu riƙa girmama shugabanni mu dinga darajanta su mu dinga tsare musu wato haƙƙinsu da yi musu biyayya domin wannan ɗin yakan samar da ƙauna da jin ƙai wato tsakanin su shugabanni da wanda ake shugabantarsu kuma yana kawo zaman lafiya da guje masaɓani saɓani kamar yadda ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki wato ka girmama mutumin da yake mai furfura ne musulmi mutum ya yi musulunci har ya kai ya tsufa har furfura ta bayyana a fuskarsa to girmama Allah yana ciki ka girmama wannan mutumin ka bashi haƙƙinsa hakanan da girmama ma'abocin alƙur'ani amma wanda baya shishige a cikin alkur'ani kuma baya ƙaurace ma alkur'ani wanda ya zama yana biyayya yana bi ga wannan alkur'ani to yana cikin girmama Allah ka girmama shi domin ka girmama zancen Allah ne na uku sai ya ce wa ikramu dhis siltanil muksid da girmama shugaba wanda yake ma'abocin shugabanci wanda yake mai adalci hakanan abu na uku nasiha wajibi ne mu dinga ma shugabanninmu nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addinun nasiha قلنا مكا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين نسيها غا شواغبن musulmi. sai dai a wannan babu ma ana samun kurakurai da yawa ya nasiha take ga shugaba imamu shaukani rahimahullahu ta'ala yana cewa ya kyautu ga wanda kuskuren shugaba ya bayyana a gare shi na daga wasu matsaloli ya ce ya kyautu ya zama wajibi ya masa nasiha amma a ce ya dinga wato tozarta shi domin wannan ba nasiha ba ce ya ce abin da ya kyautu shi ne ya rike hannunsa ya keɓanta da shi kuma ya masa nasiha don haka irin wannan babin muna ganin cewa nasiha sai mun hau mun bari mun tsine ma shugabanni mun faɗi laifuffukan su ko an zo wa'azi a dinga faɗan cewa ai shugaba bai yi kaza ba bai yi kaza ba ko wajen muhadara to wannan baya cikin tabarkin magabata na kwarai baya ciki sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka suke nasiha ba ai duk wanda ka mishi nasiha cikin mutane ka tozarta shi musamman ma kuma a ce shugaba ne don haka yana da kyau a rika kiyaye irin waɗannan a dinga tsare mun bararruka daga tafarki wanda yake ba na magabata na kwarai ba ne don haka wannan bai shiga cikin nasiha ba wannan kuma yana faɗowa hatta abin da za a yi na rubuce-rubuce musamman za ka ga wani lokacin ana yin karikatuwa na shugaban ƙasa shugabanka a yi zanen shi a dinga yayata shi ko a yi mishi wani irin kai ko a mishi wata irin kafa kuma shugabanka ne Allah ne ya daura ma shi a kanka to ta ya za mu samu zaman lafiya wallahi ba za mu samu zaman lafiya ba da haka wannan ya nuna cewa ba mu yadda su shugabanninmu ba ne kuma duk wanda ya ce bai yadda yana shugaba ba wannan in ya mutu ya mutu mutuwa irin ta 'yan jahiliya bal za ka samu wani musulmin ne yake yada wannan a cikin shafinsa sai a ɗauko shugaba an ɗaura shi akan wilbaro ana tura shi an mushi wani irin kai wanda idan da kai ne aka yi irin wannan zanen naka aka tallata sai ka yi faɗa ka je kotu to ga shugabanka kuma ake ma haka kuma shugaban musulmi to wannan yana da hatsari kwarai da gaske da haka ire-iren waɗannan abubuwan ba al'ada ba ce ta musulunci ba kuma ɗabi'a ba ce ta magabata na kwarai wai ka fito da shugaban kakari shi yasa wanda suka fito suka yi ma Uthman radiyallahu anhu tawaye ai shi yasa aka ki karban abin da suka yi dukkanin sahabbai suka musu tawaye domin sun saba da hanyar da ta dace na yi ma shugaba nasiha ba a ma shugaba nasiha haka baro baro ka fito fili ka ce wai kana masa nasiha wannan ba nasiha bace don haka kada mu rudu da ire-iren abubuwan da suke faruwa a kasashen turai da irin kasashen da ba na musulmi ba na kafirai a dinga ya yada su ba za ka ga wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulunci sun yi irin wannan zanen ba na ɓatanci ga shugaba shi yasa za ka samu shugabanninsu suna son su suma suna son shugabannin suna shiga cikinsu suma suna buɗe musu ƙofa hakanan yana daga cikin haƙoƙinsu a wuyanmu yawaita yi musu addu'a da kuma rashin yin fito na fito da su kuma wannan shine tafarkin magabata na kwarai kamar yadda ya zo imamu tahawi babban malami ne wanda yana da littafi akan aƙida yadda ya gine shi akan bayanin mecece aƙida ta kwarai a cikin littafin nan nasa yake cewa wala naral khuruja ala a'immatina ba ma ganin cewa a yi fito na fito da shugabanninmu wannan in ya ce to shi kenan ai shugabanni na musulunci ake nufi ya ce to wa wulatu umurina da masu jibinta al'amuran yanzu duk inda ka je ka dawo kana da mai jibinta al'amuran ka ko da a ce a gwamnati ne misali kana da sarkin musulmi ko ka ki ko ka so shugabanka ne Allah ya daura shi a kanka da haka biyayyarsa da girmama shi da yi mushi nasiha ta zama dole a kanka to wani sai ya zo ya ce a'a sarkin musulmin sakkwata dai ko ya ce ma sarkin sakkwata dai ana kiran shi amirul mu'minin ne kuma su ma a hukumance abin da suka ɗauka kenan sun yadda cewa duk wani musulmi na najeriya shi ɗin ta hanyarsa ake jin kukansa ta hanyarsa ake isar da saƙo na hukuma a gare shi sai wani ya ce shi bai yadda da wannan shugabancin ba to wannan ya saba ma tafarkin magabata na ƙwarai mala yake cewa wa in jaru ko da sun yi zalunci ya ce wala na du'u alaihim ba za mu musu mummuna addu'a ba kuma ba za mu tsige hannunmu cikin biyayya gare su ba kuma biyayya a gare su muna ganin biyayya ga Allah ne wajibi a kanmu matukar ba su umarce mu da saba ma Allah ba haka nan abu zur'atar razi ɗaya daga cikin fitattun malaman hadisi yake cewa mun riski malamai a ɗokacin ƙasashe na musulunci a wannan lokacin ya ce hijazan in an ce hijaz ana nufin yankin maka da madina wa iraqan da yankin iraq gaba ɗayanta wannan yanki da sham da yaman ya ce duk wannan yankunan in ka haɗa su sune yankunan musulunci gaba ɗaya ya ce mun riski malamai a ɗokacin wannan ƙasashe ya kasance tafarkinsu da aƙidarsu shine lanar alhuroja alal imma ba ma ganin cewa mu yi fito na fito da shugabanni kuma mu dinga yin sauraro muna biyayya ga duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya jibinta mushi al'amarinmu kuma ba za mu tsige hannunmu daga yi masa biyayya ba kuma a halin hakan muna bin sunna da jama'a kuma muna nisantar duk wani abu wanda yake na bako ne ko na saɓani ko na kawo rarrabuwan kai don haka biyayya ga shugabanci abu ne mai girma hakanan imamu ahmad yana cewa wallahi ni ina da addu'ar da zan yi allah ya karɓe ta kai tsaye da nasa ta ga shugaba aka ce me yasa haka ya ce domin ni in na yi in a kaina ne ni kadai zan gyaru idan na sa ta ga shugaba kuma to in ya gyaru dukkanin al'umma za su gyaru hakanan taimakekeniya tare da su da rashin ingizo mutane wajen yi musu bore da tawaye kamar irin abubuwan da suka faru a kwanakin baya shi yasa alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki kuma ba za mu gushe ba da jan hankalin al'umma tsayuwar mu akan tafarkin musulunci shine tsiran mu in kuka lura abubuwan da suka faru a ƙasashen mu da musulunci ya fi jaye za ka samu ba a samu wannan tashi-tashi hankulan da yawa ba kuma an zauna lafiya yanzu irin dukiyoyin da aka barnata ai Allah kaɗai ya san yawansu a irin waɗancan wajajen shi yasa imamun nawawi shi ma ya yi magana mai tsayi akan haka wanda a cikin magana maganarsa yake cewa abin da sa ba ma ganin a fito a yi ma shugabanni tawaye ko kuma a yi yunkurin tsige su yake cewa domin barnar da take biyo bayan haka ta fi amfanin ta fi yawa fiye da zaman wannan shugaban a takaice in ka kalli misalai na wasu ƙasashe da aka yi ƙoƙarin tsige shugabanni me ya haifar mu da ƙasashen yanzu yau in ka kalli siriya misali har yau din nan babu wani zaman lafiya a cikin wannan ƙasa banda yawaita marayu da aka yi banda rushe masallatai da aka yi banda taɓarɓarar da al'amura na kasuwanci da arziki da aka yi mutane sun koma ba su da gida ba su da wajen zama sai yawo suke a ƙasashen duniya shi yasa a ko da yaushe a yi haƙuri ɗin shine abin da ya fi kuma ita ce wasiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Marwa amin amirihi shay'an yakrahuhu duk wanda ya ga wani abu da yake kyamar shi daga shugabansa falyasbir to yayi haƙuri haka dan kun ga misalin kamar Libya abin da ya faru a har yau ba zaman lafiya ba har yau yaki ake an kasa samu yanda za a samu shugaba guda ɗaya in wannan ya ja jama'arsa sai wannan ya ja jama'arsa kuma duk inda aka yi ƙoƙarin saba ma tafarkin shari'a ne sai an faɗa wannan don haka wannan abubuwa sun ɗan fara shigo mana ne cikin ƙasashenmu an yi guguwar ta farko har wasu suna cewa talafa ne za ta sake tasowa to dalilin jan irin wannan hankali da ake yi shine mu tsare ƙa'ida ta shari'a mu yi biyayya ga littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin mafitanmu tana cikinsu wallahi duk inda muka je neman mafita ba za mu samu mafita ba sai mun koma gare su kuma gashi nan abubuwan suna nan sai dai in mai bincike bai bincika ba ko ya yi kusuri wajen bincikawa ko ya karanta bai fahimci maganganun magabata ba akan haka don haka ina jan hankalin 'yan uwa mu kiyaye mu tsare ka'idojin shari'a kuma so da yawa abin da yake kawo ire-iren waɗannan abubuwa shine mutum yana kallon abin da yake haƙƙi ne da ya kamata a masa amma shi bai sauke wajibin da ke wuyansa ba da yawa haka ne yanzu da yawa cikin talakawan da ake shugabancin mu wallahi ba mu sauke haƙƙin da yake mu ba amma muna so a mana adalci mu a tsakaninmu ba ma juna adalci a cikinmu ne fa za ka samu mutum zai sai abinci ya ɓoye a cikinmu ne za ka samu bayan an shiga wani yanayi kayan yana nan da komai ba wai sabon kaya ya siyo ba sai ya ce ai an yi shi sabon kuɗi dan yan uwan shi su shiga cikin kunci amma yana can yana hangen cewa ba a mishi adalci ba saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata mu kiyaye mu mu ba da haƙƙin da yake wuyan mu idan su sun danne mu sun hana mu haƙƙin mu to mu nema a wajen Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka yi rayuwa har suka koma ga Allah har ma wanda daga cikin su yana cewa ya rasulullah alanu nabidhuhum bisuyufina shin ba za mu ɗauko takubban mu yaƙe su ba ya ce la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya musu ya ce la ma aqamu fikum sala matukar suna muku sallah kuma so da yawa zaka samu eh, bauɗewa da kuma tawaye ga shugaba da fito na fito da shi musamman daga ɓangaren wasu musulmi ba duka ba baya faruwa sai a lokacin da ya zama musulmi ne Allah ya ɗaura shugabancin mu. a lokacin ne zaka ga al'ummar musulmi kuma gaba ɗaya hankalinsu ya tafi wani waje tsinuwa ne ba za ka ji magana ta kwarai ba dai kwata-kwata a tare da su shi yasa idan wannan tsinuwar ta ci gaba da tafiya sai su zama sharru wulatina mafi lalacewan shugabanninmu suna kin mu muna kin su suna tsine mana muna tsine musu to amma mafi alkhairin shugabanninmu wanda muke son su suke son mu muke musu addu'a suke mana addu'a don haka yan uwa musulmi mu yi kokari mu kiyaye waɗannan abubuwa wannan kaɗan ne muka taɓa daga cikin abin da ya zama haƙƙi ne na al'umma haƙƙi ne na shugabanni akan al'ummansu don haka al'umma mu san cewa waɗannan haƙoƙi ne da sai Allah ya tambaye mu akai kuma insha Allah kamar yadda na faɗa kaman yadda su suke da haƙoƙi a kan mu a wuyan mu shugabanni kuma haƙƙinsu shi yake sama da namu shi yasa muka gabatar a haɗuwa ta gaba insha Allah za mu ji su kuma menene haƙƙin mu a kansu menene haƙƙin mu a kansu domin walahunna mithlu ladhi alaihinna bil ma'ruf za'i kamar yadda muke da suke da haƙƙi a kanmu mu ma muna da haƙƙi to menene wannan haƙƙoƙin domin wasu har suna wuce iyaka su shigar da abin da ba haƙƙi ba cikin wannan haƙƙi dan wani yana ganin har sai shugaba ya zo kofar gidanka ya ajiye ma abinci ya ɗauka ya sa ma a baki kafin ya zama shugaba mai adalci ina aka taɓa yin haka wannan sai in an sami irin su umar radiyallahu anhu wani ya ma ɗan shi eh, abin da yake cewa yi mahaifinsa jayayya yake a wani shugabansa jayayya yake cewa me yasa ba mu samu kaza ba kamar irin zamanin umar ya ce inda kun zama irin makiyaya da umar yake jagorancinsu to da kun sami shugaba irin umar da haka mu ma inda mun zama na kwarai da mun samu shugabanni na kwarai da haka mu ne za mu gyara mu ba su wannan haƙƙin nasu mu nemi namu haƙƙin a wajen Allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mana waɗanda suke masu tausayi ne daga cikin shugabanninmu Allah maɗaukakin sarki kuma ya karkatar da zukatansu zuwa ga abin da yake adalci ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hore mana biyayya gare su cikin duk abin da yake ba saban Allah bane fa nas'aluhu tabaaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuman wa an yaj'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman Allahumma walli alaina khiyarana Allahumma walli alaina khiyarana Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana Allahumma la la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات طيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما